المرسلين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك الله السلام عليكم وزر منك musulun da zai gobe a mu tashi farkon suratul a'raf وآياتها مئتان وست آية سورة الأعراف ثلاثة وكذا آيوي تغيبير بعد صاد وأن آية تاسو كان باين سورة صاد وهي كباقي السور المكية في وجه آخر وما يتولى سورة الأعراف daidai take da sauran surori na makka bi wajihin am a gaba daya tu'aliju mawadi al-aqida abin da suke kulawa da shi abin da ya shafi janibi na galibin abin da suke kulawa da shi shine aqida wato tauhidi wa mawdu'u ar-ra'is huwa inzaru man yatawalla ghayra Allah babban bigiran da wannan sura take magana akai shine gargadi da jan kunne ga mutumin da ya jibanci wani Allah ko ya dauki wani Allah ya zanto shine majibancin lamarin an gane ku bi halakin duniya ayat tana razana ga masu wannan wato da halakar nan duniya wa azabil akhirah da kuma azabul lahira wa anna al-haqqa wal batila da'iman fi siraa kuma surar tana koyar mana cewa ƙarya da gaskiya ko yaushe suna cikin gwagwarmaya ne tun daga farkon halitta kuma har zuwa Allah ta kiyama ƙarya ba za ta bushe ba tana ɗauki ba daɗin tsakanin da gaskiya karshe kuma ne al'aqibatu lil muttaqin karshen makoma ya tabbata ga masu takawa to me Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين alif lam mim sad Allahu a'lam bi muradihi bidhalika ubangiji ne kadai ya san me yake nufi da waɗannan harufa guda hudu da alifun da lamun da mimun da sadun. wannan shine zance mafi inganci wajen fassara waɗannan harufa a duk inda suka zo a cikin alqur'ani da girma kamar su alif lam mim kamar su alif lam mim ra kamar su alif lam ra kamar ta tasin mim kamar ta tasin kamar kaf ha ya ayin sad ha mim sad nun sawa'un harfi biyu ne kamar wato ainihin sad ko abin da yake harafi ɗaya ko abin da yake harafi uku ko abin da yake sama da haka ubangiji ta'ala ne kadai ya san abin da yake nufi da su waɗansu daga cikin malaman tafsiri sukan yi kokarin fassara da ma'anoni daban-daban maganganun su suka sha bamban waɗansu suka ce duk lokacin da aka buɗe da alif lam mim alif din nan yana nufin Allah madaukakin sarki lam din nan yana nufin jibril mim kuma yana nufin muhammad haka waɗansu suka fassara waɗansu suka ce a'a yayin da duk aka buɗe kalma ko sura da alif lam mim abinda ake nufi waɗannan haruffa guda uku da alifin da lamun da mimun su ne mafi rinjayen haruffa cikin wannan sura a iya samun waɗansu sauran haruffa na hurufin hijaiya amma waɗannan sun fi yawa haka waɗansu suka ce waɗansu malaman suka ce a'a wannan alif lam mim ko alif lam ra sunaye ne na wannan sura din dan ya tabbata a cikin hadisi annabi ya furta da bakinsa cewa yana karanta alif lam mim as-sajada a cikin an farko ta sallan asuba to fadin sa cewa alif lam mim as-sajada kamar an nada wannan sura ne da wannan sunan wato suratu sajada alif lam mim amma shaykhul islam ibn taymiya yake cewa waɗannan harufa alal hakika babu wanda ya san hakikanin ma'anarsu sai Allah ta'ala sai dai iznar da ake dauka karkashin su kamar jan hankali ne da larabawa cewa alkur'anin nan da aka saukar an gina shi ne daga jinsin haruffan da kuke gina maganganun ku na yau da gobe idan kuna magana alifin na shiga lamun memun kafin ba'un ya'un sadun ainun duk suna shiga cikin maganganun da su ne aka hada aka gina alkur'ani mai girma dan haka idan har za ku dan haka idan har za ku iya kuma ga fage nan ga mai dunki ku yi amfani da waɗannan harufa sanannu a wurin ku wajen gina alkur'ani mai girma kamar suna nuna mu'jizan alqur'ani da gagara koyo din alqur'ani mai girma har sai ku islami ke cewa don haka galibin surorin da suka bude da waɗannan haruffa sai kaga ambatan alqur'ani ya biyo baya alif lam mim ta kace zalikal kitabu la riba fihi hudallil muttaqin alif lam mim الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك ولا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم الف لام را كتاب اهكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم كبير قاف والقران al-majid sad wal qur'an zikr galibin inda suka zo sai ka samu ambatan al-qur'ani a biyo baya wato kenan kamar suna gagara koyi din al-qur'ani mu'jiza na al-qur'ani mai girma alif lam mim sad ubangiji ce kitabun unzila ilayka wannan littafi ne wanda aka saukar maka خطاب للنبي صلى الله عليه واله وسلم مغنى تي da ake fuskantar da ita zuwa ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala yakun fi sadrika harajun minhu kada ya kasance a cikin kirjinka akwai kunci ko damuwa min mu dangane da abin da aka saukar maka na alqur'ani an tuballighahu ma'ana ka samu damar isar da shi wajen isar da shi makafata an tukazzab kar ka samu kuncin zuciya idan an karyata ka ko jin tsoron za a karyata ka wannan yasa ka samu damuwa da kuncin zuciya shine fala yakun ka sadrika harjun litun zarabihi ubangiji ya saukar maka da wannan alqur'ani dan kai gargadi da shi ga mutane wa zikra kuma alqur'ani ya zo ne dan ya zanto wa'azi lil mu'minin ga waɗanda suke mummunai idhumul muntafi'una bihi don su ne suke amfanuwa da abin da ke cikin alqur'ani na umarni ko na hadisi اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون تتقون اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم يا كو مسلمي كبي أبين دا أكا سوكر مكو دا قولين أبنجدن كو معنى ku القرآن كبا حديث من دان الله صلى الله عليه وسلم dukkan abin da ba alkur'ani ba ba hadisi ba baya zama wajibin bi sai in ya dace da alkur'ani ya dace da hadisi alkur'ani shine sosai haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wahayi ne daga Allah dan Allah ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha allamahu shadidul quwa kuma Allah ce wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima ma'ana ubangiji ya saukar maka da alkitab shine alqur'ani ya saukar maka da alhikma ita ce sunna ashahid anzala Allahu alayka alkitaba wal hikma a kenan da alqur'ani da hadisi su ake nufi da Allah ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka saukar muku daga wurin ubangijin ku wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku bi bi min dunihi kuma bayan alqur'ani awliya wato wadansu majibanta lamari sabanin Allah sabanin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalilan ma tazakkarun sai dai kadan ne kuke daukan wa'azi ma'ana kadan ne daga cikin ku waɗanda suke wa'azantuwa da abin da ake faɗa musu malai ce wal ya'i imma dai qalilan ma yadhakkarun imma qalilan ma tadhakkarun ay tasta'izuna kadan ne masu daukan wa'azi cikin ku wa fihi idgamu ta'if al-asl fi zal a asalin kalmar an shigar da ta ne a cikin harfin zal domin asalin sa tatazakkaruna ko yatazakkaruna wa fi qira'atin bi sukuniha a wata qira'an qalilan ma yadhkuruna wa ma za'idatu li ta'kid al-fa'idati ma za'ida ta an gane ku shine ma'anar kalilan ma tazakkaru to sai Allah ce mai kuma min وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون Ubangiji ya ce, wa kan min karyatin ahalakna, da yawa daga cikin alƙaryu waɗanda suka gabata ahalakna mun halakar da su. ai aradna ihlakaha abin nufi idan muka yi nufin halakar da su fa ha, yayin da muka yi musu wa'azi fa akau suka ki daukan wa'azi fa ja'a abasu dan take sai azabar mu ta zo wa waɗannan alkaryu ma'ana azabun na sai azabar mu ta zo mata bayatan cikin dare lokacin da suke cikin barci aw hum fa'ilun ko kuma lokacin da suke barcin kailula shine hutu da ake yi bayan rana ta bar tsakiya ai na'imuna bi zahirati yayin da suke na'imuna wato ainihin masu yin barci bi zahirati wato ainihin a lokacin azhar wal qailulatu abinda ake nufi da al qailula istirahatu nisfin nahar shine hutu da ake yi bayan rana ta riga ta bar tsakiya wa in lam yakun ma'aha nawmun bayan rana ta bar hutun da ake yi shine ake kiran shi da suna qailula ko da kuwa wato hutun da ake ko da barci ke shiga cikin sa an gane ku abin da nufi ai marratan da'aha laylan wa marratan nahar wani lokaci sai azabar ta zo wato ainihin da daddare wani lokaci kuma azabar ta zo da ina ganin ko huta zamu da karatun da yau ba ma gani su to a kashe na waje mata sai a kashe na waje daga cikin alkariyu waɗanda muke nufin halakar da su a ja'aha ba'su sai azabar mu ta dirkake su bayatan cikin dare an gane ko aw hum qa'idun ko kuma yayin da suke lokacin hutu na tsakiyar rana abinda wannan aya take nufi azabar ubangiji na iya zakkewa al'umma a kowane lokaci Allah ya ga dama babu wata al'umma da karfinta zai gagari Allah ta'ala wa kam ahlakana min qaryatin batirat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu al-warith Allah sai da yawa daga cikin alqaryu waɗanda ni'imar da suka samu ta duniya ta ruɗe su suka dauka sun kai matuƙa ba su rata ma'inka ta hakina Allah sai fa tilka masakinhum a gidajen su nan kuna gani ga gano da suka kewaye biranen su nan kuna gani lam tuskan min ba'dihim illa qalila ba a taba samun an zauna a cikin gidajen da suka gina ba ma bayan mutuwa illa kalilan sai kadan ubangiji ya bar gidajen dan su zanto izina da wa'azi da wanda zai biyo bayan wa kunna nahnul warithina mun kasance mu ne masu gadan kasa mutane sai rigima wajen tara ta sai rigima wajen gina gidaje sai rigima wajen tara dukiya karshe dai Allah ne zai gaje su gaba daya inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'u mu ne muke gadan kasa da abin da ke kanta kuma ya zuwa gare mu ne mutane su kafa sai Allah ya فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسهم maganar su bata zama ba wani abu yayin da azabar mutum da kake su illa an kalu ba sai dai kawai abin da suka rinka faɗa in na kunna zalimina lalle mu mun kasance a azzalimi ai zalimi da anfusana mu ne muka zalunta kawunan mu bi iradina an al-iman yayin da muka kawar da kai muka kiyarda da imani domin imani da Allah ba domin imani da littafin da Allah ya saukar mana ba shine abin da suka rinka faɗa yayin da azaba ta zo musu Allah ce fala nas'alanna allazina ursila ilayhim tabbas lallai sai mun tambayi waɗanda aka tura manzanni zuwa gare su ayyul umam an ijabatihim rusula sai mun tambayi al'ummomi wata irin ansa suka baiwa manzanni wa yawma yunadihim kenan fa yaqulu ma za ajabtum mursalin ranan da Allah zai kira mutane yace wata ansa kuka baiwa manzanni yayin da suka isar muku da sabon ubangiji wala nas'alanna al mursalin kuma lalle tabbas sai mun tambaye su kansu manzanni yaya kun isar da sabon da muka baku ko ku isar ba tare da cewa ubangiji ta ala shine mafi sani game da cewa manzanni sun isar shine mafi sani cewa su waye suka yi imani ko su waye ba su yi imani ba amma sai an yi wa mutane irin wannan tambayar take kirki ga ranar tashin kiyama yawma yajma Allahu rusul fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamu ghuyub ranar da ubangiji ta'ala zai tara manzanni ar-rusul manzanni fa yaqulu yace ma za ujibtum da me aka ba ku ansa yayin da kuke wazi yayin da kuke gargadi yayin da kuka fadakar saboda tsoron ubangiji da razana da kaduwa qalu la ilma lana sai ba mu sani ba mutane sun yi imani ba su yi imani ba ba mu sani ba tambayar kawai da Allah ke musu ta riga ta kada su gaba daya ma za ujibtu qalu la ilma lana ba mu sani ba innaka anta allamul ghuyub ai kai ne masani gane da abin da yake fake kai ne masanin gaibu na abin da ya wuce ko wanda zai zo nan gaba in an samu ne kasani in ba ba an samu ne kasani to dukkan cikin mutane dan Allah suwa suka fi manzanni daraja ba mutum ɗaya da ya fi wani manzo guda ɗaya daraja amma ga shi manzanni a ranar tashin kiyama abin da za su faɗa a nan babu wani abun da za ka rike ka sa tsammanin ya zame maka sanadiyar tsira gobe kiyama sai in ka rike littafin Allah ka rike hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin gaskiya sau da kafa da bin ma'abuta gaskiya idan ka san gaskiya sai ka san su wane ne ma'abuta gaskiya amma karka ce wani na da gaskiya wani na da gaskiya alhalin kai baka san meye gaskiya din ba sanin gaskiya shi ke sa ka gane masu ita ka gane kuma waɗanda ba su da ita gaskiya kuma shine kana Allah kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fala na kusanna alaihim da ilmi ubangiji ta ala ce tabbas sai mun ba su labarin abin da suka yi da ilmi labari na ilmi labari na yakini ba zato ba ai la nukhbirannahum an ilmi bima fa'al sai mun labarta musu muna masu takakkiyar masaniya game da abin da suka aikata wa ma kunna ghaibina ko alama ba mu kasance ba waɗanda suke fake waɗanda ba sa nan muna halarce lokacin da ba ke aikata abin da suke aikata ba abin da mutane za su yi face Allah ya sani inna Allah alimun bi zati sudur inna Allah bima ta'maluna basir inna Allah bi ibadihi la basir innahu kana bi ibadihi khabiran basira inna Allah kana sami'an alima siffa ta al sabr siffa ta al-batn siffa ta al-ilm ta al-qudra ta al-ihatatu bil umuri kulliha sune suke sa baya da jahilta muna ilimin sa na game da komai ya kewaye komai jinsa baya da iyaka duk inda aka yi abu yana sanin sa ya kai ya san abin da ke cikin zukata li annahu alimun bi zati sudur to kaga kenan yayin da zai baiwa bayi labarin abin da suka aikata labari ne mai ginuwa bisa ga ilimi ba bisa ga kaso ba ba bisa ga rashin tabbas ba shine ma'anar kana kusanna alaihim bi ilmin wa ma kunna qa'idina ba mu kasance waɗanda suke fake ba an ibladir rusuli dangane da isar wadda manzanni suka yi wal umamul khaliya ba mu kasance ba waɗanda suke fake dangane da halayen al'ummatan da suka wuce baya fi ma amilu dangane da abin da suka aikata والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين قتلوا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون والوزن أو دزاء أيوكا أو النرانا تساتي كياما للأعمال كما دا أيوكا باي أو لصحائفها كوكما تكدم دا أكا ربو تأيوكا wannan awo da za a yi bi mizanin da wani sikeli lahu lisanun wa kifatani wanda yake da harshe da ke nuna wato ainihin a mikidarin kowane irin aiki wa kiffata ne kuma yake da bangarori guda biyu ko yake da kiffa guda biyu kiffata mizan shine bangaren da ke nan da za a dora kaza da bangaren da ke nan da za a dora kaza kama wa radatul hadith kamar yadda ya tabbata cikin hadisi wannan awu da za a yi kayan tabbataccen abu ne yawma izin a wannan ranar ta tashin kiyama ay yawma su'al mazkur ranan da za a yi awu din shine ranan da za a yi waccan tambaya ta falanas anan allazina usila ilayhi wala nas'alanna al-mursalin wa huwa yawmul qiyamah shine ranar tashin kiyama alhaq wato qaw a wannan rana magana ce ta gaskiya ai asabi tabbataccen abu ne aw al ko kuma abu ne da zai gudana bisa ga adalci sai a na asul wazni wato kamar na na dukkan waɗanda wanda ababan awansa suka zanto sun yi nauyi bil hasanati da ayyuka na gari fa ulaika humul muflihun to irin waɗannan sune masu rabota Allah ta mu cikin su wa man khaffat mawazinuhu waɗanda ko ma'aunansa ya kasance sun yi rauni ba su nauyi ba bi sayyiati saboda munanan ayyuka da aikata fa ulaika allazina khasiru anfusahum ire-iren waɗannan su ne waɗanda suka tabar da kawunan su bi tasyiri ila nari ta yadda suka gangarar da kansu zuwa ga wuta bima kanu bi ayatina yuzlimun saboda abin da suka kasance a kai na karyata ayoyin mu na zalunci da suke yadda haduna wato yayin da suke musun ayoyin mu inda Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya ɗaya tana ɗaya daga cikin ayoyin da malamai ke kafa hujja da su kan cewa ranar tashin kiyama za a yi aure za a auna ayyuka to sai dai wajen awon ne malamai suka yi maganganu guda uku waɗansu suka ce abin da za a auna shi ne ayyukan kansu wato kenan sallah da zakka da hajji da kyautayi da sadaka da biyayya da iyaye da girmama na gaba da imani da ikhlasi da mahabba dukkan waɗannan al'amuran ranar tashin kiyama Allah zai mai da su kamar wani abu mai gangan jiki irin wanda za a iya ɗaukan shi a ɗora kan sikeli wannan ko bai gagara ba a wajen Allah domin hadisi ya tabbata a cikin Sayyid bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ma'abucin karanta suratul bakara ranar tashin kiyama da suratu ali imrana ubangiji ta'ala zai tuffanta waɗannan surori guda biyu su taho a rinka ganin su ka annahuma gamamata ne aw ghayabata ne aw firqan min sayrin sawa tuhajjani an sahibihima yawm al-qiyamah za a gansu kamar girgije guda biyu nan ga suratul baqara nan ga suratul ali imran aw firqan ko kuma kamar gungu guda biyu min sayrin sawa na irin gungun tsuntsaye ko rindinar tsuntsaye yayin da suka taso a sama nan ga wannan nan ga wannan suratul baqara da suratul ali imran to hajjani an sahibi ma za su tsaya wa ma'abucin su bai karanta su a nan gidan duniya shi mutum daga azabar ubangiji shi mutum daga fushin ubangiji ma'abucin suratul bakara da suratul ali imran mai karanta su wanda ya imani da da ke ciki wanda ke kokarin kokarin kwatanta umarnin da ke ciki da nisantar hannun da ke ciki an bayyana ko to a ce wannan sai ke nuna ayyuka kenan ubangiji ta'ala zai iya sa su zanto a ara a wato bayan kasancewa su a ara Allah zai iya sa su su zanto ajram su zanto zawat su zanto a ayan wato abin da ke jindan su kuma ana iya da haka sai wadansu malamai suka ce abin awo shine ayyuka din za a dauki aiki a dora kan cikin a dauki sallah a dora ta kan cikin a dauko azumi a dauko tilawan qur'ani a dauko zikiri a dauko hailala a dauko tasbihi a dauko salati ga annabi da a dora ga me akan cikin a can gefe guda kuma ga saba alkawari ga cin mutunci ga zagin wane ga tsoye mudu da hada fetur da kananzir da sa zo baro a cikin fetur su ma su ma a sai a sa kuma a can gefe guda a ga wannan da wannan wanne ya yawa kowane aiki ubangiji ta ala zai iya sake zanto kamar gangan ke da zai tsora cikin suke malamai sun kafa hujja da wannan bisa ga cewa ubangiji ta ala a wato ainihin da ya tabbatar da awo ana nufin ayyuka dan saboda suka ce da hadisai sun tabbata waɗanda suke nuna ayyuka din nan za a sanya sun zanto gangan jiki kamar wannan hadisin da muka karanta an fahimta ko waɗansu malaman suka ce a'a abin nufi ba wai aikin ne za a a akan sikili ba takardun da aka rubuce ayyuka domin mala'iku yanzu suna rubuta duk abin da kai ma yanzu yin qaulin illa ladayhi rasibun akid wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun duk ayyukan da muka yi mala'iku suna rubuta ba wannan takardu waɗanda aka rubuta ayyuka na kirki da kishiyansu za a tsara su ranar tashin kiyama ayyukan kirki a ɗauki takardun su a ɗora a wannan bangaren na sikili ayyukan banza a ɗauki takardun su a ɗora a wannan bangaren na sikili a ga wanne ne zai yi wani kaga wannan magana suna nufin takaddun ne ba ayyukan ba suna goyon bayan wannan magana ta su da hadisin imamu tirmidhi hadisin da ya shahara wajen malaman tauhidi da cewa hadisul bitaqa a ranar tashin kiyama ubangiji zai tashi wani bawa wanda an tattaro takardun da aka rubuta munanan ayyukansa manya-manyan takardu ɗaya-ɗaya har casa'in da tara ɗari ba ɗaya kowace takarda inda za a buɗe faɗinta iyakacin faɗinta iyakacin gani ido ba abin da ke ciki sai munanan ayyuka nan ya zage wannan nan ya ci dukiyar wannan nan ya ci mutuncin wannan nan ya zubar da wannan a nan ya wawa ne kazafi a nan ya hararuwa ne ba abin da ke ciki sai muna da ayyuka casa'in da tara ubangiji ta Allah ya kitse shi yace yaya abin da aka rubuta an zalunce ka a zalamat ka katabati marubuta da na umarce su sun zalunce ka dai sai ya ubangiji bisa zalunce ba kana da ta cewa ce ya Allah ba da ta cewa kana da wani alkhairi da kai ko da guda daya sai ya ubangiji ba da wani alkhairi ya ma manta in ma ya taba yin alkhairi sai ubangiji ce kai da ka manta kana da alkhairi za mu kawo muka ce innahu la zulmul yawma kana da wani alkhairi da kai guda daya ta ji a ɗauko wata takarda ita ce albifaka ba bata fi fadin takan hannu ba yar kankanuwa sai a kawo ubangiji ya kawo masa ga alherin sa sai ya ubangiji ya ya wannan fankata fankatan takardu za su yi da wani irin kalwar to me amfanin ta me za ta amfanar

sai a dauki wannan karamar takarda sai a dora kan bangare ɗaya na ne nan ke sai nauyin ta yasa ta rinjaye waɗancan sa'in da gaba ɗaya annabi sai bai dukul janna kawai sai a je a shigar da shi aljanna to kaga wannan na nuna takardun da ake rubuta ayyuka su ne abin da ake aunawa idan muka bi koyarwar wannan hadisi wannan hadisi ne ingantacce imamu tirmidhi ya rawaito shi hadisi ne sahihi magana ta uku sai malaman da ke cewa mutanen ne za a dauka a tura akan ne. ba wai aikin su ba mutum ne za a dauka a dora kan yali a ga iyakacin nauyin sa zai iya dago da wancan kwanan da sigilin ko ba zai iya dago su ba dan ya tabbata a cikin hadisi Abdullahi bin Mas'ud wata rana ya hau bishiya yana kallo wani abin nan sai bai sahabbai suka shi to mutum ne mai karamar tsaba gashi ga shi ko baya da ba siriri sai suka ga sirrin sa lange lange kaurin sa siriri lange lange kamar da abin da sai suka fashi da dariya sai annabi ke tambaye su yanzu kaurinsa a tafakuna min ta saqihi siran da kaurinsa kuke wa dariya innahuma la asqalu fil mizan min jabal uhud yace kaurin kawai guda biyu idan an taura a cikin sikeli sun fi nauyin dutsen uhud da gobe kiyama kaga shi kenan mutumin za a dora kowa za a dauke shi a dora mai yiwa wani ce a sai kenan masu kiba sun more za su ci bilis gobe kiyama sai hadisi ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ka ga mutum ƙato mai kiba da girman jiki wala yusawi inda Allah haɓa ba. in an ɗora shi kan sikeli nauyin nauyinsa bai kai fuffuken sauro ba a gobe kiyama saboda kibar da haramun ya yi ta bai fa Allah ba bai biya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka dauke shi a ɗora kan sikeli sai a ɗora yadda ka san fuffuken sauro sikelin zai taso zai taso to waɗannan maganganu guda uku su ne a maganganun da malamai ke yi ba amma dai magana mafi inganci duka guda uku za a auna za a auna ayyuka za a auna takaddun da aka rubuta ayyuka ha kuma za a dora mutane babban abin da ake bukata don cin nasara a wannan ranar ya kasance ayyukan alkhairi sun rinja ya munana dan Allah ce faman taqala mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yuzlimuna mana ce sun mabada an zakar al'amra bittiba'i ma unzila min Allah wan nahyi an ittiba'i ghairihi bayan Allah yayi umarni da abi abinda aka saukar daga gare shi kuma ya yi hani da cewa a daina ban duk abin da ba shi ya saukar ba wa bayyana anna mukhalafata zalika ya kuma bayyana cewa sabawa haka din yu'tibul halaka fi dunya wal azaba fil akhirah zai iya gadarwa da mutum halaka a nan gidan duniya da azaba kuma a gobe kiyama sun fi ma ma afada ala an-nas min fununin li anna mujibata lishukri a abin da zai biyo baya Allah zai faɗa mana irin abinda ya koro wa mutane na nau'ikan nema daban-daban al-mujibata lishukr irin waɗanda suke wajabta wa bayi cewa lallai su godiya ga ubangijin da ya ba su wannan tarqiban timtisal al-amri dan a kwadaitar da su wajen bin umarnin Allah wan nahyi da kuma hannuwa daga abin da Allah ta'ala ya hana fa qala ta Allah tabi wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ash qalilan ma tashkurun wa mun tabbatar da ku a cikin kasa ya ku yan adam wa lakum fiha ma'ash kuma muka sanya muku hanyoyin rayuwa a cikin wannan kasa din Biliyadi, wato da ya wato ba ma'aish ba asalin wannan alhamza ce ta aka yi da ta koma ya ai asbaban ta isu na biha mun samar muku da sababban rayuwa a bankasa sababban rayuwa suna da yawa saukar da ruwan sama fitar da tsari, sannan kafa duwatsu a cikin kasa waɗanda suke hana kasa girgiza sannan kuma ubangiji ya rike sama ta yadda ba za ta rufto ba wa yumsiku samaa an taqa ala ardi illa bi idni duwatsu da yasa akan kasa kuma an tabe da biku, dan kare kasance kasa ta yi rawar da ga kuma ruwa da ya saukar ga tsirrai sannan kuma ga hasken rana wanda yake muku hidima sannan kuma ga duhun dare don ku huta a duhun dare kuma ga farin wata ga taurari duk wannan don su muku hidima ga kuma hazo wanda ke taimakawa wajen nunar amfanin gona wannan su sune ma'aishi wala kad kun fil ard mun tabbatar da wurin zaman ku a cikin kasa wa ja'alna lakum fiha ma'aiki ko muka sanya muku sababban rayuwa daban-daban a cikin kasa ta yadda inda za a dauke ɗaya daga cikin su rayuwa ba za ta yi ba rana kawai a ce da rana da ta faɗi yau rana ba za ta sake fitowa ba kaga rayuwa ba za ta gudana ba a ce taurari sun daina fitowa daga yau kaga rayuwa ba za ta fita ba ko daga ruwan manar ba za a sake saukar da ruwa ba kaga rayuwa ba za ta gudana ba an gane ku da haka Allah ne ya sanya waɗannan tafarkin rayuwa daban-daban a bankasa domin hidimta wa ɗan adam da wata anna fi hama ai kalilan ma tashkurun kadan ne kuke yin godiya ga ubangiji ta'ala ala zalika bisa ga abin da ya muku ay min an'am lati an'amna alaikum kadan ne kuke yin godiya ganin da imomin da muka yi muku in an makanna lakum fil ardi shi mun riga mun tabbatar da ku a bankasa wa da Allah lakum fiha ga shi ko mun sanya muku tafarkin rayuwa amma duk da haka ba ku godiya wa in kuntum la tashkuruna illa qalilan jiddan duk da cewa ba ku godiya sai kadan daga cikin ku amma tare da haka Allah bai hana muku wannan sababar rayuwa ba ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين walaqad khalaqnakum hakika mu ne muka halicce ku ai a ba'akum iyayenku da su gabace ku da kakannin ku thumma sawwarnakum sannan mu ne muka suranta ku ku dan adam a cikin mahaifa ku wallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha ubangiji shi ke suranta mutane a cikin mahaifa irin yadda yake mutum ya zama gajere ko ya zanto dogo ko ya zanto fari ko baki ko wankan tarwada ubangiji shi ke suranta mutum a yadda yake ko ya zanto mai cikakkiyar halitta ko ya zanto mai nakasu ta fuskan halittarsa ko ya zanto a halittar nashi ma an yi masa tata bamban da mutane kowa na da yatsu biyar sai Allah ya masa shida duk wannan Allah ne ke sawwara mutane a cikin mahaifa irin yadda su Wala kana ku, mu ne muka jibinci nauyin halittan ku sun sun sannan mu ne muke nauyin suran ta ku a cikin mahaifa wa antum fi zahrihi mun riga mun yi taswiran ku tun kuna cikin gadan bayan annabi Adam ai abin nufi dai wa minan ni'am yana daga cikin nemomi allati an'amna alaikum wadda muka yi muku ita ku yan adam khalqu abikum adam halittan baban ku annabi adam alaihi salam thumma taswiruhu ala surati al-hasan sannan suran ta ci bisa da sura mai kyau wadda ta bambanta da sauran halittu dan adam shine mafi cin moriya da kyakkyawan sifa in an kwatanta shi da sauran halittun Allah ta'ala ba a yi kamar dabbobi waɗanda suke tafiya da kafa hudu ko mai kafa biyu ko waɗanda suke jan ciki ubangiji ta ya maka wani tsari mai bankaye laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim mafi kyawun da fitowa Allah ya dan adam wa taswirukum kadhalika haka kuma bayan mun yi wa annabi adam wannan sura mai kyau ku ƴaƴansa mu ne muka jibinta nauyin muku haka ala shakli allazi antum Alayhi a bisa ga siffar da kowanne ɗan ku yake a halin ولم suri صورتكم مثل صور باقي ba bamu sanya sura ku ba ta zanto dai da surorin sauran dabbobi thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam sannan kuma Allah ce mu ne muka ce da mala'iku ku yi sujuda ga annabi Adam alaihi salam sujuda tahiyyatin sujuda ta gaisuwa bil in bil inhina'i ta hanyar yin durkuso gare shi wa tashrif da kuma girmamawa wa tashrif al abi tashrifun lil abna girmama baba kamar girmama ƴaƴansa duk wanda ya girmama uba ƴaƴan za su ji cewa mu aka girmama kamar yadda duk wanda wulakantar da mahaifinka za ka ji cewa kai ya wulakantar kai to Allah ta'ala na tuna mana abin da yawa annaba Adam dan goranta mana cewa ni'ima ce da ta shafe mu domin dukan mu gaba daya muna tukewa ne zuwa ga annaba Adam alaihi salam in ya zanto an karrama shi karrama da aka masa mu mata shafe mu kenan shi da summa kullu lil malaikati ku duba girmamawa mu ce da mala'iku usjudu li Adam ku sujuda ga annaba Adam wannan su sujuda malamai sun yi safani waɗansu malamai suka ce sujuda ce ta durkuto ba wai sun kai goshi ne zuwa kasa ba irin yadda muke yi idan mun tashi sallah haka waɗansu malamai suka ce domin lafazin as-sujudu a cikin harshen larabci yana ɗaukar ma'anan kowace irin durƙusawa kowace irin kai katawa ko haka kai kaɗan gida kanka ƙasa ka durƙusa haka ruku'i yana ɗaukar ma'anan sujuda a cikin harshen larabci sannan kuma kai goshi ƙasa shine abin da yake ma'ana ta ƙarshe da sujuda ke ɗauka saboda fadin wannan lafazi shi yasa suka ce wato ainihin durƙusu suka yi wa annabi adam alaihi salam amma a zahirin gaskiya duk inda aka yi itlaqin lafazin sujuda to yana tafiya ne kai tsaye zuwa ga sujuda sananniya a shari'a ba sujuda sananniya a cikin harshen larabci ba sujuda sananniya a cikin harshen larabci kowace irin duka ma sujuda sananniya a shari'a ita ce me kai goshi da an fahimta ko ita ce kai goshi kasa to ko da lokaci lafazi na alqur'ani idza dara al-lafz baina al-haqiqatu al-lughawiyya wal-haqiqatu al-shar'iyya fal-muqaddam al shariyya yayin da lafazi ya kasance zai dauki ma'ana ta larabci zai dauki ma'ana ta shari'a wata ma'ana ya kamata mu gani mu baki ta shari'a suka ce dan annabi ya zo da ya koyar da shari'a bai zo dan ya koyar da larabci ba a maimakon mu bashi ma'ana ta larabci sai mu bashi ma'ana ta shari'a to kaga sujud anan durkuso da ma'anar sujuda wannan ma'ana ta tabi ta larabci amma kai shi kasa a matsayin sujuda wannan ma'ana ta tabi ta shari'a saboda haka ita ya kamata mu rinjaya a nan sama da ma'ana ta larabci abinda kawai yasa take wannan kokarin fassara sujuda da cewa zai zanto a wato ainihin a ce sujuda ta goshi abinda sa ke kyamar fassara shi da haka zai zanto kenan mala'iku sun yi sujuda ga wannan Allah shi ne wa annabi Adam alaihi wannan kuma babu wannan cikin suwa juda da suka yi da wani Allah da tarin su ne ko da umarnin Allah da umarnin Allah wai su kullu lil mala'ika tasjudu li Adam da umarnin Allah ne ba da sauransu sannan na biyu ai mu ma musulmai muna kallon ɗakin ka'aba muna yin sujuda yayin da muka yi sujudan dan muka fuskanci ka'aba shin Allah muka yi sujuda domin ka ko domin ɗakin ka muka yi domin Allah muka yi amma an sanya ka'aba ne dan ta zame mana mai alƙibla to kamar haka ne Allah ya sanya annabi Adam ga mala'iku dan ya zame musu mai alƙibla amma asalin sujudar an yi ta ne don Allah sai da shi annabi Adam alƙibla ne gare su su kamar yadda asalin sujud da muke muna yi da dan Allah amma ka Ka'aba wannan ai dutse ne duk a jikin ɗakin Ka'aba gaba daya wani bangare da mafi daraja Hajar al-Aswad domin Hajar al-Aswad daga aljanna yake kamar yadda hadisi ya da wannan daga aljanna yake kamar yadda annabi ya tabbatar da wannan kaga ya fi sauran bangarorin wanda suke daga gidan duniya daraja to ka dauka gaba daya Hajar al-Aswad shi ne mafi girman bangare ko mafi muhimmancin bangare a cikin jikin Ka'aba amma tare da haka Umar dan Khattab lokacin da yazo tawafi wajen sumbatar Hajar aswad da ya sumbace shi yace da shi wallahi na san cewa kai din nan dutse ne la tadurru wa la tanfa baka isa ka cutar ba baka isa ka amfanar ba فلولا أنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك بعدين نجا النبي ya sumbace ka ba da ba sumbace ka yayi haka dan koyarwa ga mutane kada su dauka da ana sumbatar hajar al-aswad wannan ya ba shi wani matsayi da za a ba shi wani nau'i daga cikin nau'ikan duk da baya cancantar bauta domin baya tutaswa baya amfanarwa mai tutaswa da amfanarwa shine Allah to kenan kallon ɗakin Ka'aba ba bauta ne da ɗakin Ka'aba ba wannan alƙibla ce da Allah ce ku kallo ni kaza an fahimta ku kamar yadda mala'iku su zura da suka ga annabi Adam ba bauta masa suka yi ba a'a wannan bauta ce ga ubangiji sai dai alƙibla shine annabi Adam alaihi an fahimta ko wa idh kunna lil malaikati isjudu wa tamaka wa thumma qulna sannan muka ce lil malaikati ga malaiku usjudu li adam ku sujuda ga annabi adam fa tajadu duk sai suka yi sujuda illa iblis sai iblis ne kawai yake ai sajadal malaikatu kulluhum illa iblis wato malaiku gaba daya sun yi sujuda sai iblis ne kawai yake to iblis dai baya cikin jinsin malaiku an fahimta ko wannan istisna'in da ke nan shine ake kira al-istisna'u al-munqati akwai al-istisna'ul muttasil akwai al-istisna'ul munqati al-istisna'ul muttasil shine an yakuna al-mustasna min jinsil mustasna minhu an bayyana ko kamar ka ce ja'a sallahu illa zaidan dalibai sun zo sai zaidu yanzu anan ba ka to ka ce zaidu su wane ne waɗanda aka so mace zaidu daga cikin su ɗalibai shin zaidu ɗin nan jinsi ne ɗalibai ko ba jinsi ne nasu ba jinsi na ɗalibai to wannan shine ake kira al istisna'u muttasil an yakuna al mustasna min jinsil mustasna min amma akwai al istisna'ul munqati abinda ake nufi da al istisna'ul munqati wato ainihin an yakuna al mustasna min ghairi jinsil mustasna min ya kasance shi wanda aka tobace baya cikin jinsin waɗanda aka yi tobai daga cikin an fahimta ko kamar ka ce da alqawmu illa kalbuhum mutanen gaba ɗaya sun zo sai karansu ne kawai bai karansu ba kare kan nan yana cikin jinsin bil adama baya cikin da haka wannan ya zama mai kenan al istisna'ul munqati to Allah ce fasajadu illa iblisa aba fa fasajadu sai suka yi sujuda lamirin wannan da sun yi sujuda yana koma zuwa gaba mala'iku illa iblisa sai aka toga ce iblis cewa shi bai ba to shin iblis ne yana cikin jinsin mala'iku ko shi wani halitta ne daban wani halitta ne daban baya cikin jinsin mala'iku dan cikin suratul kahf allati fasajadu illa iblis kana min al-jinn fa fasaka an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lil-zalimin badala sai Allah ce illa iblis kana min al-jinn shi sai iblis zai kawai bai bi shi ko iblis da ma cikin aljanna ma'ana ba cikin jinsu mala'ika sannan Allah yanzu za ku rike shi da zurriyarsa an nuna iblis yana da zurriya mala'iku fa suna da zurriya ba sa haifai kenan lalle iblis ba ya cikin jinsu to wannan shine al-istisna al-munqati fasajadu illa iblisa sai iblisa ne kadai bai yi ba shi lam yakun min as-sajidin bai kasance cikin masu sujada قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال سي ubangiji ya faɗa da iblis ga ce iblis ce ma na aka menene abin da ya hana ka an tasjuda kai su zaka imtisal al-amri ma'ana me hana ka kwatanta umarnin da ne maka misal malaika kamar malaiku wa ja'alaka menene abin da ya saka Allah tasjuda wato kai kin sujuda idan yayin da na umarce ka خير منه اي دي نافي ان ابو ادم فيك نافي ادم ne ني نمو في الخير khalaqatani min narin dan ni ka halitta ni daga wuta wa khalaqatahu min tin shi kuma ka halitta shi daga tabo ko turbaya wannan khairu min tin shi a mahangarsa lalle wuta ta fi asali ta fi daraja sama da turbaya ko rene li'annaha jismun nurani yana ganin ita wuta wani jiki ne mai haske an gane ko wa qad aqta tariqa sawab mala yace ya kauce wa tafarkin daidai li'anna an-nara fiha al-khiffatu was-sayf ai ita wuta yana daga cikin siffofinta tana da alkhiffa rashin nauyi wa sannan kuma gashi ba ta tsayawa wuri guda ko kin da ka kunna sai ka ga tana motsi haka ko fitilar shine as-sayf wato da kai farmaki gare ta da rashin abin nan ɗinta wal irtifa da kuwa? wal istirab da yawan motsi wa amma tin amma shi ko tulbaya ko yimbu fa sha'an hurrazana shi abu ne wanda yake a tabbace wuri guda tabbatuwa kuma shi ke nuna kenan akwai nau'i na samun matabbaci sama da abinda bai da matabbaci din nan kenan wa wasabu sannan kuma ga hakuri wal hil sannan ga juriya din nauyi a daura wata ta kuma ta dauka wata sabbutu wa fi sayyid sababul haya da baya a cikin ta ne sinadarin rayuwa yake domin duk abin da muke ci daga yana yake fitar da shi daga cikin kasa wa fi nari sababul halak amma ita ko wuta a cikin ta ne sababin halaka yake galibin waɗanda aka halakar za a ga cewa an halakar da su da wani abin da ya kama da wuta kamar wanda aka musu tsawa ai za ka samu tsawon nan tana ɗauke da wuta a ciki waɗanda za a halakar kuma gobe kiyama azabar su da wuta ne dan haka ina ne za a samu khairiyya a cikin wuta har za ta zo ta yanko khairiyya sinadarin da aka yi annabi adam din nan sinadari ne mai kima mai daraja shi ne kasa sama da sinadari na wuta to amma wannan abu da malamai suke faɗa galibi malaman ilmin kalam suke yawaita harshe kai irin wannan magana cewa ga bambancin wuta ga bambancin abin nan amma ita kanta wuta duk da an sanya ta sababi na halaka sannan kuma takan zanto ni'ima ga mutane Allah ya goranta mutane ita a cikin alqur'ani afara'aytum an-nar allati turun a antum ansha'tum shajarataha am nahnu al-munshi'un nahnu da'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin ubangiji ta'ala ya sanya amfani guda biyu a cikin ta tazkiratan na farko wa'azi dan wutan nan ta duniya idan ka danka zafin ta ta tuna maka ta lahira kaga ta zama gargadi kenan Abdullahi dan Abbas yace zafin wutan da kuke ji na duniya kashi ɗaya ne na cikin 70 na wutan lahira kaga tazkira ce wannan sannan mata'an kuma ni'ima ce ko amfani ne ilmu koyi ga matafiya wadanda suka ce almuqayyir mazauna gida lafazin almuqayyir yana cikin al'adudat yana fadin ma'ana da kuma kishiyarta yana daukar ma'anan matafiya yana daukar ma'anan kishiyar matafiya ma'ana mazauna gida ma'ana dai wuta din nan ta zanto wato ainihin wani abu mai amfani ga matafiya saboda da shi suke dasa gudurin haka mai amfani ga mutan gida da shi suke dafa abincin su a yau inda za a cire wuta gaba ɗaya a ce babu wani jinsi da wuta a gidan duniya rayuwa za ta yi daɗi sabubban rayuwa sinadarin rayuwa ba su matsaba wannan guda uku farko wato iska dan shi adam ke shaka na biyu kuma ruwa na uku kuma wuta da haka mutane dole suna bukatan wannan a duk inda suke suna bukatan wuta suna bukatan ruwa suna bukatan iska babu inda dan adam zai je inda bai bukaci waɗannan ba wanda sai ya kai mutum inda yake zai rasa ɗaya daga cikin wannan to sai yi guzuransa ya tafi da shi yanzu irin masu nan kaya cikin ruwa tun nan masu bincike kan halittun cikin ruwa kaga ai sai sun yi guzurin iska sun shiga da shi ba ga bane ba sai sun yi guzurin iska sun tafi da shi saboda dole ba yadda za a yi rayuwa ta da shi to saboda haka dai wato ainihin khairiyya din da da wato ainihin iblis ke ne wa cewa ana khairu min khalaqata ne min dalil khalaqata min sai wannan ba daidai bane ba lalle kasa tafi wato babu wanda wanda ne na khairiyya kawai da za ka fi da shi akan cewa kasa tafi. a wato wuta ta fi kasa kamar yadda kuma ba za ka zo ka ce kasa ta fi wuta wato bambance khairiyya din tsakanin su dole sai da wahayi Allah ya zargi iblis ne dan saboda yayi aiki da kwakwalwarsa ba da wahayi ba shi tunaninsa da yake ganin menene ko ni wuta ta fi kasa ana sa da abu kaza ya ko ko gari kaza ko gari kaza ko sa ta fi kasa sai da hasken wahayi ba da san rai an fahimta ko ko da cikin annabawa baka cewa wane ya kuwa ne sai eh, in ka dogara da wahayi cewa lallai ga dalilan na shari'a da ke nuna annabi wane ya fi annabi wane tabbas akwai ko tsakanin su tilka rusulu fadalla ba'dahum ala ba'd wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd to amma baka da daman da zaka ce wane ya fi wane din sai in kana da dalili a shari'a matakar baka da to baka da abin zaka yanzu misali ta hanyar dalilan shari'a mafificin kowa cikin annabawan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ne bi masa wajen daraja annabi ibrahim annabi annabi musa annabi isa waɗansu kuma suka yi sabani tsakanin gabatar da annabi ibrahim ko annabi nuhu ko tsakanin gabatar da annabi nuhu da waɗancan guda biyun annabi musa da annabi isa waɗansu suka yi sabani tsakanin gabatar da annabi adam a bayan annabi muhammad ya zanto shi yafi sauran ko jinkirtar da shi ko ma abuta kaza amma duk wannan ai bisa ga dalilai ne na shari'a amma da wani zai tambaye ka da annabi ishaqa da annabi yaqub wane ne ya fi wani falala kace ce Allahu a'lam dan idan ce annabi yaqub ya ce sai a ce me ka dogara da shi shari'a idan ce annabi ishaq ya fi dan shine baban yaqub sai a ce me ka dogara da shi ne shari'a matukar baka da dalili dole ka ce Allahu a'lam da annabi Musa alaihi salam da annabi da mutai annabi Musa alaihi salam da annabi Dawud da annabi Sulaiman wa ya wani Allah ba'ala da annabi Dawud da annabi Harun wa ya wani Allah ba'ala da annabi Harun da annabi Sulaiman wa ne yaje ni da annabi Zakariya da kansa haya da annabi yaya da annabi shu'aib da annabi salihu da annabi hud wanne ne yabo ne dinnan sai dai kai me Allahu a'lam ka dinki da ilimi zuwa ga Allah wato kenan ana zargin iblis ya fifita kansa akan annabi adam da me da tunaninsa da hankalinsa ba da hasken wahayi ba to haka ko tsakanin mutane ba ka da daman da zaka ce wani ya fi wani sai in kana da dalilin sirri duk wanda kace wani ya fi wani falala wani ya fi wani matsayi wani ya fi wani daraja to ana binka bashin dalili cikin qur'ani ko hadisi in ba ka da dalilin da ya kawo sunan wani ma ballanta na ce ya fi wani balla sunan ma bai so ba to ya za ka tafi cikin tsaron mutane da me za ka dogara a kawai yanzu in zaɓo wani babban malami na in zaɓo wani shehi na in zaɓo wani wali na in ce ya fi sauran waliyan Allah daraja ko kai ka zaɓo wanda yake naka ce ya fi nawa daraja mai ma tsakanin ni da kai waye mai gaskiya a cikin mu ba mai gaskiya ko ɗaya. ɗan ba wanda zai kafa hujjar Qur'ani ko hadisi kan cewa waliyin ya fi dan daraja amma da an tambaya a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga farkon ta har karshen al'ummar annabi Muhammad wane ne ku kowa daraja wanda duk al'umma sun yi ittifaqi a kai cewa Abubakar sannan wa sannan Umar sannan wa sannan Usman sannan wa sannan Ali daga nan fa sai ragowar guda shida wanda ya hada da waɗannan za su ta goma da aka wa albishir da aljanna daga nan fa sai waɗanda suka halarci yakin badar daga nan ba sai ahlul bai'atir ridwan waɗanda Allah ya laqad radiyallahu anil mu'minina in yubayi'una ka ta shajara idan ka hada wanda suka je yakin badar mutum nawa ne dari da nawa to waɗanda suka je bai'atir ridwan fa nawa ne kun fahimci kenan ba ba karanta tarihi kin bai'atir ridwan mutun nawa ne suka yi eh kana tabbas ko ko da kafiki dubu shida to yanzu ta haka dukkan waɗannan bayan Allah gaba daya ga Abubakar da Umar ko ka cika da gwamnati da aka albitar da aljanna ga kuma waɗanda suka halarci yakin badar ɗari uku da nawa sunansu su ma kawai zana ta aiki ne kana da tabbas dukkanin su waliyan Allah ne kuma babu wani wali da zai zo bayan su wanda zai samu kashi ɗaya cikin ɗari na darajar su dan sahabbai ne annabi ya ce ko sahabbai na dinnan da ɗaya daga cikin ku ku mutanen da za su biyo baya zai ciyar da abin da ya kai girman dutsen Uhud zinari ne kawai kamar dutsen Uhud ka bayar da shi sadaka gaba daya baka kai matsayin mu da nabi ɗaya da sahabi ya bayar ba annabi ce ko rabin mu da nabi yaya waɗancan waliyan da suke da shaida duk ba a kare da su ba za a shiga wani gona ina fata an fahimta kaga nan ko da yanzu an samu wani mai daraja mai kima mai matsayi dan Allah da shi da waɗancan suwa suka fi kima waɗancan suka fi kima to waɗancan da mai suka samu kima da bin qur'ani da bin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka hanyar tabbatar da fifiko tsakanin kowane irin abu da kake kanka ka tabbatar da fifiko shine wahayi matakar tabbatar da fifiko ne a shari'ance a addinance kake so ka nuna wani ya fi wani wani ya fi wani wani ya fi wani babu wata hanya ta tabbatar da haka sai wahayi in ba haka ba in ka tabbatar da kwakwalwarka abin da kai jinsi ne na irin abin da iblis ya na tabbatar da fifiko akan karan kansa akan annabi adam kawai da san zuciya ba tare da wahayi Allah ya tsare Allah ya tsare قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال سيدي فاهبط منها سوك daga cikin ita wannan aljanna wa qila samawa ce a wani ni aka ce sauka daga cikin sammai din nan sauka kasa fama yakunu laka an tatakabbara fiha bai dace ba gare ka ka kace zaka yi girman kai fiha cikin waɗannan sammai ko cikin aljanna fakhruj wato ka fita innaka min as kai dan kana cikin kaskantattu az-zalilina wato ababan kaskantarwa fa jazaa'u takabbur tazlil sakamakon mai girman kai shine a turmuda hancin sa kasa a kaskantar da shi wal mutakabbiru la yamilu an al shi mai girman kai baya sassauta adawa bal yatafakkaru fi wujud al-intiqami da'iman ko da kai wani abu yana tunanin ya zai yi rama da daukan fata قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال في إبليس يا فدا يطلب من الله أن يمد في عمره ينا ربما الله يتأوي تامس رايورسا في إبليس تنسى wato ya samu dogon kwana liyantakima min adam domin ya dauki fansa akan annabi adam alaihi salam allazi huwa sababu halakihi wanda a sanadiyya sanin shi aka halakar da shi iblis din sai ya faɗa yace anzirni ya ubangiji kai min jinkiri ila yawmi yub'athuna har ya zuwa ranar da za a tashi mutane qala sai Allah ce da shi innaka min al-munzirin lalle kai kana cikin wadanda za a yi dakon su ba za a karbar naka ba an kyale ka har ya zuwa ranar tashi kiyama wa fi ayatin ukhra a wata aya yace ila yawmil waqtil ma'lum ya zuwa wani lokaci sananne ai waqtun nafsatil ula shine lokacin busa ta farko da za a yi busar da za a yi wanda kowa zai mutu wa nufiqa fi suri fa sa'iqa man fis samawati wa man an gane ko illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra wannan ah, malai ita yake nufi amma ba ita ce busa ta farko ba busa ta uku ce akwai busa ta alfaza'u wanda duk wanda yake mai rai zai firgita sannan kuma busa ta as-sa'aq wanda duk wanda yake rai kuma zai mutu sannan kuma busa ta biyu a ta uku kenan ta karshe wanda duk kuma wanda ya mutu gaba ɗaya zai tashi dukkan su qur'ani ya nuna wa yawma yunfaqu fi suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil illa man sha Allah fa fazi'a kaga wannan nafhatul faza'i kenan ita ce ta farko wanda kowa zai rikice ya dumoce kowa ya manta da me yake ciki yawma tarawna hatazan kullu murdi'atin amma arsa'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha wato babban al'amari ya zo ta biyu ita ce wanda kowa zai mutu wani suka fi suri fa sa'i kaman fi samawati Allah sai wadanda Allah ta uku ita ce Allah ke cewa sun manu fihi ukhra da yi wata busar daban ita ce ta uku kiyamun yanzu ruwan ta ga mutane sun tashi suna duban juna da haka busa ta farko kenan ita ce nafatul bazai busa ta biyu nafatul saafi busa ta mutuwa kenan busa ta uku wato ita ce wanda za a yi kowa ya farko to Allah madaukakin sarki sarki ya masa innaka min lamurina wato an yi maka dako har ya zuwa ranar kafin kiyama قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال سي إبليس ya فبما أزويتني يا أبن جيجي سند ديك هل كدني أتنبي هل كوانا لكيمو كو إنا رنطوا دا قدر كوجن هل كدني لأقعدن لهم والله سينا زونا مكسوكا أدب siratul mustaqim akan tafarkin kamar da nake ma'ana in tsaya akan tafarkin in hana su bi ina tura su zuwa ga waɗansu hanyoyi daban-daban ne da mataimakana abinda iblis zai kenan da haka annabi ya babban zane dogo a gefensa kuma sai ya zane kanana yace wannan dogon zanen shine tafarkin Allah wanda duk ya samu damar bin kananan zane da kuke gani a gefen dama da hagu wato sune as-subul babu wani sabil guda ɗaya illa wa alaihi shaytanu ya dawo ba ta akwai shaytan akan sai na kira mutane babban shaytan din yayi ya tsaya yana kokarin ture mutane kan tafarki mada da shi dan su koma kan wancan tafarki wanda ke ba madada da shi ba karkataccen tafarki an fahimta ko shine la aqa'udanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum sannan kuma lalle sai na zakke musu min bayna aydihim ta gaban su wa min khalfihim da kuma ta bayan su ai atawajjahu ilaihim bil igwa zan fuskance su da rudi har sai da su ta gaba ta baya wa an aymanihim sai kuma na su ta su wa an da kuma ta su min ubangiji da amana yake cewa wato la ya'ti min aymanihim wala min sama'ihim ba zai samu daman zuwa ta damar ta hagu ba liwdudul mala'ikati katabati dan saboda zuwan dan saboda samuwar mala'iku waɗanda suke rubuta ayyukan mutane a dama akwai mala'ikan da ke rubuta ayyukan kirki a hagu akwai mala'ikan da ke rubuta abin nan da haka mana ce wa an amma an din da ta zo na gurin linnafi wato wai korewa ne sun mala'ati yannahum min bayni aydihim wa min khalfihim zan zo musu ta gaba ta baya wa an aymanihim wa an shama'ilihim wannan an dan wato kamar malam da shi da wasu malaman tafsiri sun fassara ta kan cewa wato an ce ta korewa sai dai ba zan iya zuwa ta damar su ba zan iya zuwa ta hagun su haka ce amma gaskiyar al'amari shine babu yana korewa ta ko ina yadda idan ya zo ta gaba ta baya din ainihin ma zuwa ko mala'ika ai lahu ma sibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi ya fazunahu min amrillah da nan qur'ani gaba da bayan ma zuwa ko mala'ika in an ce ba zai su haɓu da dama ba don saboda akwai mala'iku to ai ta gaba da baya ma da akwai mala'iku an fahimta ko sai ne kawai abin za a ce wato an canja uslubin ne a maimakon a ce min aimanihim wa min kibalihim sai aka kawo kalmar an kuma huruful da sashi suna daukar ma'anar sashi an gane ko wa an aimanihim wa an kibalihim saboda gaskiya al'amari zai iya zuwa ta ko ina kin wa qala ibn abbas wala yastati an ya'tiya min fawqihim akwai asar daga Abdullahi dan Abbas yake cewa ba zai iya zuwa ta saman su ba su mutane li alla yahula bainal abdi wa bain rahmatillah dan idan sai dan yazo ta sama sai ya hana sai ya shiga tsakanin bawa da rahmar ubangiji dan rahama tana sauka ne daga sama an gane ku wannan magana ce wa kadalika la ya'ti min tahtihim haka wata maganar ba suka kara bayanin cewa wato iblis ba zai zo wa mutane ba ta kasan su aidan kuma dai imma li annahu mutakabbir to anan gurin sai suka ce imma dan kasance wasu mai girman kai in yazo ta kasa ai ka taka shi ku so ke zanto shine akan kamar kai a saman fa yuhibbu al-uluwa idan ya zanto mai girman kai kaga zai so ya daukaka wa imma al-ityanu minha yunfar wa yanfir wa yafza al-ma'si imma ya kasance yunafiru wa yubdi al-ma'si in ba kasancewar zuwa daga ƙasa zai razanar da wanda za a zakewa din shi kuma so yake zo maka cikin ruwan sanyi zai fama wasi ba tare da ka san yana tafi ba in zai zo ta ƙasa kuma zaka ji kuriyarsa to dan haka ba zai zo ta nan ba haka waɗansu malamai suka ce an gane ku wa huwa yuhibbu ta'alifahu shi ko so yake ya nutsar da mutumin da yake so ya halakar dan so yake maka tazyin ya kawata maka ƙarya la tanfi'u ba ya so ya ya razanar da mutum ko ya sa ya gudu wala tajidu min shakirin yace da yawa zaka samu bayi waɗanda ba za su maka godiya ba lima an amta alaihim ga abin da kai musu ni'ima fala yu'minuna bika da haka ba za su yi maka ba za su yi imani da kai ba wala yamtasiluna amraka ba kuma za su kasance umarninka ba to wannan magana ta cewa ba zai zo ta sama ko ta kasa ba galibi madogarar su dan ba a ambaci saman da kasan bane ba amma ambaci gaba a ambaci baya a ambaci dama a ambaci hagu sai dai akwai addu'a daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda take nuna ta ko ina halakar za ta iya zuwa ko ta sama ko ta kasa kamar yadda za ta iya zuwa ta dama da hagu kamar yadda za ta iya zuwa da baya addu'ar ko ita ce daga Abdullahi dan Abbas yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dawo annabi ya kasance cikin addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali yace ya Allah ina roƙonka afwa ina roƙonka waraka a addini na da duniya ta da kuma iyali da da kuma cikin harkokin dukiyata duk in samu waraka da kubuta Allahumma sur aurati wa amin ya Allah suturce al'aurata ma'ana dukkan aibo ka suturce shi ta hanyar in samu daman tuba kai kuma ka gafarta wa amin ka kwantar da hankalin razanata wannan ka kwantar da hankalina wa hafazni min bayni yadayya kiyaye ni ta gabana wa min khalfi da ta bayana wa an yamini da hagu da damana wa an kibari da haguna wa min fauki ka kare ni ta samana da hadisin annabi annun ta sama ma abu na iya zuwa an gane ko ka kare ni ta sama na wa a'udhu bika allahumma an ughtala min tahti ya ubangiji ina neman tsarinka kar a zamar da ni kar a yi mun wato ainihin a kar a zambace ni ta kasa dan a halakar da ni ba tare da lafiya ba shine an kubuta da lisan ga nan halaka kuma na iya zuwa daina ta kasa ga koma zuwa ga hadisi shi yasa sai ga abinda ayoyin qur'ani suka rage sai hadisin annabi cika dama shi hadisai sun zo ne dan su yi sharhin ayoyin kaga ko a cikin sharhi zaka samu karin bayani irin wanda babu cikin gundarin matan ina fatan an fahimta da Allah ta wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun kuma wannan ke nuna muhimmancin komawa kullun zuwa ga at-tafsir bil ma'sur at-tafsir bil ma'sur shine in ka samu aya ka nemi danginta cikin Qur'ani wanda suka fassara ta ka nemi abin da ya fassara maka cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai da maganganun tabi'ai to wannan sai sa kullum fassarar ka ka rinka tafiya kan daidai amma in zaka dogara kawai da fassarar wani ya ce wani ya ce wani ya ce to zaka iya samun fassara wanda za saba wa zahirin hadisi ka dade a kai sannan daga baya ka gane cewa kuskure to shi sa tun farko in ka samu tsari mai kyau na koyon tafsiri to ba za ka samu rutuwa cikin fadawa cikin irin wannan ramuka to sai aya ta tafsiri da mu qala khruj minna maz'uman madhura لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قال sai ubangiji ta ala ya ce ukhruj minha fita daga cikin ta mazmuman kana abin aibatawa bil hamzi da yin alhamza mazmuman kin ai ma'iban wato abin aibatawa mamkutan abin tsana madhura sannan abin nisantarwa daga rahmar ubangiji ai mubadan laman wallahi duk wanda ya bi ka minhum ay minan nas cikin mutane malai ce lil ibtida'i wannan lamun din lamun ce ta ibtida'i wanda ake bude jumla da ita aw mata'at lil qasri ko lamun ce da ke dauke da sakon rantsuwa wallahi tabbas duk wanda ya bi ka cikin mutane la amla anna jahannama minkum ajma'in wallahi sai na cika jahannama da ku gaba daya wato kai da mabiyanka ai minka kai bi zurriyyatika wa minan nas da kuma mutane wa fihi taghlibul hadir ala al-ghaib wannan wato a cikin uslubin da aka yi cewa minkun ajma'ina wato an gabatar da wanda yake nan akan wanda baya domin ana magana da iblis shi kadai daidai lokacin da ba riga an samu mutanen ba da za su yi masa biyayyar ballanta na magana shigar da su wuta ya zo baya amma duk da haka sai aka ce la amla jahan la amla anna jahannama min laman tabi'a minhum la amla anna jahannama minkum ajma'ina shine ta tadlibul habit alal ghaib wato an rinjayar da bangaren wanda kenan akan wanda baya ko fil jumlati ma'ana jaza من الشرطية من تبعك وما لا جزاء أتجن جملة كما أكو معنى جزاء الشرطي نمن الشرطية ai man tabi aka ko azibu dukkan dai wanda ya kuskure maka biyayya to sakamakon su ne yi masa azaba a gidan lafiya ko abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu dada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sallam kansa a kan tambayoyi guda saboda kasancewar sauran tamboyin amma sun shafi darasin zamu nan gaban Allah ya wanda ya tambaya kan ya bani adam ka bijuna ka da wanda ya tambaya kan maganar cewa iblis baya cikin aljanna ta yaya kuma har ya ruda annabi adam ai yanzu mun ga da rudin ba ma kai tambaya sai ka bari sai a darasi na gaba mun magana ma rubuta shi ba mu ce ba wannan yanzu wannan mai tambayar abin da yake cewa kin kafirai za a auna musu ayyukan su akwai nassin qur'ani da yake cewa ba za a auna ba za a auna musu ayyukan su wala nuke mu da yawmal qiyamati wasna cewa ba za mu tsayar musu da abun awo ba ranar tashin kiyama ذلك جزاء جهنم ما كفر واتقوا آياتي ورسله كلها to da wannan ayar ne waɗansu malamai suka dogara ta cewa kafirai ba za a auna musu ayyuka inda ake awon ayyuka shine tsakanin mummune a dan saboda nan ne akan samu as-sayyi'at da kuma al-hasanat mummune shine za a samu ga aikin kirki ga na barna to sai a so ai awo dan a samu rinjaye amma kafiri me za a auna me ba ya da wani aikin kirki ko da ya aikin kirki duk aikin banza ne saboda kafirci ya hana aikin ya zama na kirki ba za a karba ba ba ya zanen komai a gobe kiyama banda wannan akwai wadansu maganganun lokaci ba zai saba ne ba wannan kuma yake cewa ubangiji ta Allah ya nuna yana fi yana gani a cikin ayoyin alkur'ani to wannan ya nuna ubangiji na da waɗannan gabbai wato kamar kunne da ido kenan wato cikin abin da ya tafi lamarin Allah kullum abin da ake so kar kai magana da suke abin ubangiji wajen tabbatar masa da sifa ko kore masa ita sai da nasi da qur'ani ko hadisi ya tabbatar ma Allah sai ka abin da bai tabbatar ba kuma kai kanka kawo ubangiji ta Allah yana ji yana gani ji da gani wanda ba irin naka ba kai bil adama ba kuma irin na kowa ba dan shi Allah ne shi ka musulmi kai shin yana da ido ya tabbatar a cikin alkur'ani ubangiji da Allah yana da ido hadisin manzon Allah kuma ya tabbatar da haka sai dai ido ba irin na dukkan halittunsa ba laisa kamithlihi kai kunne fa ubangiji na ji bai babu labarin yana da kunne ba ba mu ga wani hadisi ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar da cewa Allah na da kunne haka ba za mu tabbatar masa ba sai abin da ya tabbatar wa kansa kullum ka'idar da zaka dauka a babin al-asma' wa sifat karka tabbatar wa Allah sai abin da ya tabbatar wa kansa in ya tabbatar kansa abu kuma ka tabbatar masa karka masa tawili tawili kuma shine ka karkatar da ma'ana ka karkatar da lafazi daga zahirin ma'ana zuwa ga wata ma'ana wadda ba ita ce mai rinjaye ba ko da lafazin yana nuna ta amma ma'ana ce wadda take ba mai rinjaye ba ka ce dole ita ake nufi ba ka yin tawili sai da dalili ma'ana dole akwai abin da ya wajabta maka rashin daukar lafazin a zahirin ma'anarsa ka zo zaka koma zuwa ga marjuhin ma'anarsa wannan su da dalili wannan su da nuna da zan iya yi